akwai fikirar da ke ita kuma ba baɗila ba ce ba kuma ta musulmi ba ce ya za a yi da wannan abin sai mu amsa sai mu developing akan wannan abin ina tunan khalid ibn walid suka je yaƙi ƙasar rum suka shige cikin katanga suka kulle inda musulmi ba su shiga ba sai wasu kafirai suka zo suka ba su labari ai mu kafirai ne laraba muna da eh, eh, muna da technology na almajanik ya ce ta mu ba mu san shi ba ya ake yi mu to za mu koya muku amma ga sharaɗin kaza ka ce ku koya mana nan da nan aka zauna cin kwana ɗaya biyu aka koya sabayin da ake haɗa mizal kenan na wannan zamanin ina fatan fahimta nan da nan sabai suka ɗauki mene wannan tunanin domin abu ne zalla mai amfani a gare mu da shi kuma aka fara jefawa aka ci wannan ƙasar yaƙi to duk wata fikira wadda ke barusa addini ko ɗabi'a ko abin nan ba to in dai ba faɗa mace za mu anshe ta kuma ka kamar ilimin kimiyya ɗin da ilimin kwamfuta irin kaza kaza so muke mu ga ƴaƴanmu a gaba ga maza da matansu gaba gaba ina fatan fahimta a gaba gaba kuwa a je a koya kaga ce ni dai har da qur'ani kawai zan yi ba ruwa na a'a usazu kana nan sai a ɗauko a ƙero maka abin da hana ka da qur'ani a ƙero maka facebook kana yin hadda kuma kana ɗan dandan haka tun kana karanta izo goma sha biyu a kullum sai ka koma izo shida har sai kuma a koma izo kuma ma da wahala ya samu ina fata an fahimta Allah ya samu dace